الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء وانا يمتي na 26 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1444 wadda ta yi daidai da rana 22 ga watan goma shekara ta 2022 ta miladiya za mu tashi darasi na hudu a cikin tafsirin alkur'ani da muke a suratu yusuf a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara wannan gari tsari da kariya da albarka za mu tashi aya ta goma sha tara a cikin wannan sura muna roƙonka ya Allah haskaka zukatanmu da hasken alƙur'ani na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وعسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين الله يتشي وجاءت سيارة sai wato ayari na matafiya suka wato suka zo suka zo kusa da inda rijiyar da aka jefa shi take fa arsalu waridahu sai suka tura mai nemo musu ruwa fa adla dalwahu sai fa adla dalwa sai ya zira gugansa wato ya zira gugansa a cikin wannan rijiya qala ya bushra hadha gulam sai shi wannan mai ɗebo ruwa yace ya bushra ya farin ciki na hadha gulam ga yaro wannan yaro ne wa asarruhu bida'a su waɗannan matafiya sai suka ɓoye shi annabi yusuf a cikin kayansu suka ɓoye al'amarinsa bida'atan halin kasancewarsu sun ɗauke shi wato a hajar ciniki suka ɓoye shi a cikin abin da za su sayar wato suka ɗauke shi a matsayin bawa ne za su sayar da shi wallahu alimun bima ya'malu Allah kuma masani ne da abin da suke aikatawa wa sharawhu bi thamanin bahs suka sayar da shi da farashi wanda yake na araha da kuɗi araha da rahima ma'aduda yan kuɗaɗe ababen ƙida wato ababen ƙirgawa abinda za ka iya ƙirga su ne ba wani makudan kuɗaɗe ba wa kanu fihi zahidin kuma su sun kasance suna masu zuhudu a cikin sha'aninsa wato masu nuna rashin wato rashin kwaɗayi ba su ɗauke shi akan wani abu mai kima ba wato sun ɗauke shi marar kima har ba sa neman samun wani wata dukiya mai yawa a kansa to Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kissanta mana kissar annabi Yusuf bayan an jefa shi a cikin rijiya Allah ya ce to sai kamar yadda dama ƴan uwan suka ce ku jefa shi a cikin rijiya yaltaqithu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ili waɗansu wato ayarin matafiya sai su tsince shi inda har za ku nisanta shi daga mahaifinsa to ga abin da za ku yi kada ku kashe shi to ile kuwa Allah madaukakin sarki a cikin tsarinsa sai ya sanya wato matafiya suka zo da suka tashi sauka sai suka sauka kusa da inda rijiyar take to bisa al'adar ayarin matafiya a ciki ana rarraba aiki daga cikin waɗanda ake ba mu aiki a wanda yake shi aikinsa shine wato alwarid wanda yake shine zai samu inda ruwa yake kuma ya jagorance su ya zuwa ga inda ruwan yake ya riga kowa gangarawa domin ya ɗebo ruwa ga ayarin da su su sha da kuma dabbobinsu su ma su sha to da ya gabata ya tafi sai ya ga rijiyar sai ya zira gugansa da ya zira gugansa da ya tashi janyowa annabi yusuf sai ya rike gugan allah ya tsare shi a cikin rijiyar ba a yi bayanin a yaushe waɗannan matafiya suka zo ba a ran da aka jefa shi ne bayan kwana ɗaya ne ko bayan kwana biyu wannan duk ba shi da alaƙa da ƙisar amma dai Allah maɗaukacin sarki ya tsare shi daga lokacin da aka jefa shi har lokacin da waɗannan matafiya suka zo suka zira a ɗaya daga cikinsu ya zira gogansa ya janyo sai ga shi ya fito tare da annabi Yusuf sai shi wannan mutum ya ce ya bushra ya farin ciki na wato kamar yadda yanda wato yi ya ɗaukaka murya da yin albishir ga mutane kamar wato cewa ita kanta bisharar wato tana can nesa yana kiranta ta zo dukkan abin farin ciki manisanci ya zo ga shi ya same shi wato abin farin ciki ya same shi haza gulam wannan wani ɗan yaro ne al-gulam shine yaro wanda yake daga shekara goma a zuwa a shekara goma sha zuwa shekara goma sha biyar wanda yake bai riga ya zamanto ya balaga ba sai ce ga yaro to kuma ganin cewar ya ce ya bushira ya nuna kan cewar wannan yaron da ya gani wato yaro ne wanda yake mai kima saboda yana ganinsa ya san cewar saboda abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi na kyau sai ya san cewa mai kima ne shi yasa yayi kira ya yi kururuwa da cewa ya farin ciki na to ganinsa da ya yi wannan kururuwa suka zo sai ya ce musu hada gula, wannan fa ɗan yaro wannan fa yaro ne to faɗin haka da yi sai suka ce kunga mu ɓoye shi a cikin kayanmu a cikin kayan kirinmu wato kayan da muke sayarwa hajarmu ta kasuwanci urulla wato urudu tijara tunda fatake ne kayan fataucin mu da muka to za mu sayar da shi mu sashi shi yana daga cikin waɗanda za mu sayar saboda cinikin cinikin bayi sananne ne a cikin tarihin ɗan adam lokaci mai tsawo tun a wannan lokacin ana cinikin dan adam to babu yana ɗaya daga cikin laifuffuka da suke da suka fi komai tsanani a wajen Allah wato mutum ya sayar da ɗan adam wanda yake da to su sai suka ɓoye shi suka mayar da shi a wato a kayan kasuwanci kayan fatauci to Allah ta'ala ya ce Allah yana sane da abin da suke aikatawa wannan ishara ne ya zuwa ga girman abin da suka aikata wato abin da suka aikata abu ne mai girma tunda sun mayar da ɗa ya zama tobawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala yana cewa talatatun ana khasmuhum mutum uku zan yi rigima da su in ji Allah rajulun ba a hurran ba a kala samanahu mutumin da ya samu wato mutumin da ya sayar da bawa kuma ya cinye kudin da ya sayar da shi wato ya sayar da bawa kuma kudin ya zamanto abin da zai ci ne wannan kudin na haramun to wanda ya haka ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai yi rigima da shi to kaga waɗannan da suka yi da Allah ta'ala ya ce Allah yana sanin abin da suke aikatawa ya nuna kan cewa abin da suka aikata abu ne babba to amma Allah maɗaukakin sarki ya tsara tsarinsa yanda abin da ya yi nufin yi ga annabi Yusuf wannan zai zamanto ta wasiɗarsu ne to su suna farin ciki da samun annabi Yusuf yayin da shi kuma annabi yaƙub yake baƙin ciki yace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun yana cikin bakin ciki to wannan sunnar Allah ce yayin da waɗansu suke bakin ciki waɗansu kuma farin ciki suke shine mawaki mutanabbi ne ko yake cewa masaibu fawaidu qaumin masaibu qaumin inda qaumin fawaidu wato masifar waɗansu mutane wajen waɗansu mutane fa'ida ce su annabi yakub yana kukan rabuwa da ɗansa da yake so su kuma suna murna kan sun samu bawa har za su sayar da shi kuma Allah yana sanar da abin da suke aikatawa bi ma'ana wato abin da suke aikatawa suna tsammanin wannan za su sayar da shi a matsayin bawa to shi Allah yana sanar da abin da suke yi shi kuma Allah ya shirya cewar wanda za su sayar da shi bawa zai zamanto wanda Allah ta'ala zai ba shi milkin misra ne ba saboda haka a cikin wannan sai ya kunshi rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan abinda mutanensa suke masa cewa Allah yana sanar da abinda suke aikatawa kamar yanda waɗannan suna daga cikin jumlar jumillan waɗanda suke mummunan kaidi ga annabi Yusuf tunda idan da mutanen kirki ne ai idan suka same shi a cikin wannan rijiya sun san cewar wato dole ya zamanto wani abu ne ya faɗi da shi cikin rijiyar hukuncin wanda ya tsuntuwa ba sai ya cigiya ba inda mutanen kirki ne sai su soma cigiya ah, sai su soma cigiya ga yaro mun same shi kuma karami ga yaro mun same shi wannan yaron nawa inda mutane ne kuma tunda al'adar mutanen annabi yaqub ba a gari suke zaune ba zama suke yi a cikin daji zama irin na bararo saboda haka ba za su in suka in suka soma nema suna bincike suna cigiya a kusa da su za su samu labarin watakila za su cike hayya zuwa ga annabi ƙo da iyalinsa to amma ba su ba to rashin yin wannan shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce to Allah yana sanar da abin da suka aikata domin wato ya nuna kan cewa kaidin da suka yi ma annabi Yusuf Allah yana sanar da shi to a cikin wannan sai ya zama toron rashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa masu masa mummunan kaidi to Allah yana sanar da abin da suke aikatawa to dogaro da ilimin Allah wato sanin cewar Allah ya san abin da ake mata yana daga cikin mujibat abubuwan da suke wajabta mutum ya tawakkali wato ka wato ka al'amarinka ga wanda yake ya san halin da kake ciki shi yasa Allah ta'ala ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin ka dogara a kan sarki wanda yake mabuwayi mai jin kai wanda yake ganin ka yayin da ka tashi a cikin sallah kuma da jujjuyawarka a cikin masallata wato yana sane da halin da kake ciki to jin cewar Allah ya sane da halin da kake ciki da kuma sanin cewar Allah yana sane da halin waɗanda suke maka mummunan kaidi wanda suke gaba da kai wannan ya isa ya ba mu mumini mai tawakkali ga Allah aminci akan cewa sanin Allah madaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki wato mai isan masa ne kan halin da yake ciki to sannan Allah ta'ala ya ce suka sayar da shi bi thamanin A shira ka gana an ce wa sharahu shira kalma ce da ake amfani da domin saye da sayarwa to amma nan wajen abin da ake nufi ai sayarwa ne Tun da shi suka sayar suka sayar da shi suka bayar da shi suka karbi samanin bahsin wato farashi wanda yake mai araha as-saman shine abin da ake bayarwa idan ka sayar da abu wato kudi wanda ake bayarwa idan ka sayar da abu abin da yasa aka kira as-saman saman saboda shine ake shine ake takdirin wato kimar abubuwa kimar abubuwa duk da yake ana cinikin kaya da kaya kamar ba ni gishiri in baka manda to amma wannan al-musman bil musman ne amma ciniki da kuɗi to kuɗi da ake bayarwa domin a sai abu ko in an sayar abu a karbe shi shi ana ce masa as-saman shi yasa ake cewa abin da yasa aka ce riba tana afkuwa a cikin zinare da azurfa shine ghalabatu samaniya ghalabatu samaniya ko kuma as-samaniya ma wato kasancewarsu su ne wato tumunin abubuwa ma'ana farashin abubuwa su ne ake mikidarin kudin abubuwa da su to sun sayar da shi da kudi wanda yake araha albahs shine wanda yake ba mai kima ba rahima ma'duda Allah ya karfafa wannan samanin bahsin din mai araha yan kudade ne ababan akidaya su wato kimar bai kai kudi da za a ce maƙudan kudi ba amma abu ne wanda yake za a iya kirga shi ma'adudatin wa kanu fihi min az-zahidi kuma Allah ta'ala yace sun kasance su suna wato daga cikin waɗanda suke zuhudu da shi wato ba sa buƙatar sa ba sa ganin sa da wata kima me fa'idar ai tansisi akan wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan dan ya nuna cewar abinda suka aikata na laifi na mayar da shi wato hajar sayarwa ya toshe musu basira ya toshe musu basira har suka kasa ganin suka kasa firasa suka kasa ganin gani irin na haske gani na basira su gane cewa annabi yusuf dinnan ba karamin mutum bane inda sun sani kamar yadda zamu gani shi wanda ya saye shi da yace akrimi maswahu kamar yadda zamu gani shi azizu misr da ya gani yana ganin sai san cewa wannan ba karamin sha'aninsa ba karami bane shi ya gane kimarsa yana da firasa amma waɗannan sun kasa gane kimarsa shi yasa ne ma suka sayar da shi da araha me yasa suka kasa gane kimarsa saboda abin da suka aikata da Allah ya ce wallahu alimun bima ya'lamu ya'malu Allah ya san abin da suke aikatawa wanda yake nuna wato sabo yana toshe mutum basira saba ma Allah yana toshe maka basira ka kasa ganin abubuwa a hakikanin su kamar yadda ya faru ga waɗannan suka zamanto abu mai wanda yake da kima tunda annabi yusuf Allah ya ba shi hai'a kamar yadda za mu gani a cikin kissar tasa matan misra da suka gan shi suka ce ma haza bashara in haza illa malakun kare wannan ba mutum ba ne wannan mala'ika ne mai girma saboda haka kaga kenan Allah ya bashi hai'a wadda kana ganin sa ka ba dan adam bane ordinary ba dan adam bane ga magar wanda yake aka saba ganin sa to amma su sai Allah ya makantar da su ba su ga wannan ba domin me saboda wallahu alimun bima ya'lamu ya'malu Allah ya san abin da suke aikatawa wannan zalunci shi yasa mutum ya guji saban Allah domin saban Allah yana dakusar da wato mudubin mudubin ida mudubin zuciya mudubin da zuciya take gani da shi saban Allah yana dakusar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahih hadisin da ya zo a cikin sahih muslim idan mutum ya aikata saƙo to sai wata nukta wani bakin dugo ya zo ya rufe zuciyarsa idan ya sake yi sai wani tsatsa ya zo ya sake ya zo ya sake rufe zuciyarsa har sai ya zamanto idan zuciyar ta zamanto haka sai ta zamanto zuciya ce wanda yake ba ta sanin ma'arufi ba ta sanin munkari ta makance ya zamanto kalkuzi muhajjiyan kamar kofi wanda aka juya shi haka wato alheri ba zai taba shiga cikin sa ba shine Allah har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun wato abinda suka kasance suna aikatawa shine yayi tsatsa akan zukatansu to sako haka yake sai ya sai ya kusar da mudubin a zuciya ya zamanto cewar mutum baya da baya ganin abubuwa da hakikanin su kuma koyaushe Allah ya ba mu mutum tsarkin zuciya ta hanyar ɗa'ar Allah to zai rinka ganin abubuwa da wato hasken Allah jalla wa'ala zai rinka ganin abubuwa da hasken Allah in ya zamanto cewar wato akwai alheri a cikin zuciyarsa wannan yana daga cikin fa'idodin da Allah madaukakin sarki ya bayyana mana abinda waɗannan mutane suka yi domin duk wani abu na alkur'ani kun ga kista ce mai tsawo yanzu alal misali ba a bayyana mana cewa da ya fada cikin rijiyar nan ba bayan kwana ɗaya ko bayan kwana biyu ko bayan kwana uku sai suka zo suka same shi shi kansa domin kawai a faɗi kan cewar da suka zo ma suka zira gugarsu wato sun same shi yana nan da rai to kaga wannan ko da an faɗi lokacin ko ba a faɗa ba wannan ya nuna me ya nuna kan cewa kiyayewar Allah da inayar Allah kulawar Allah tana tare da shi kulawar Allah tana tare da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa auhaina ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadha ka ba su wannan labarin kaga wannan ta zamanto bishara kan cewar wato kulawar Allah tana tare da shi to dan haka ma ba sai an faɗi kwana nawa ya yi ba amma da aka zo wajen su waɗannan waɗanda suka ɗauke shi aka aka yi istidradi da faɗan aya guda na yanda suka yi ta'amuli da shi to domin a samu darussa a ciki na farko dai ga darasin haramcin wato mutum ya sayar da ɗa ya mayar da shi bawa ya cinye kuɗin da kuma cewar wanda ya aikata saƙo to Allah yana toshe masa basira ga yanda Allah maɗaukakin sarki ya toshe musu basirar dama ce za su samu kuɗi masu yawa amma sai Allah ya toshe musu basira suka je suka sayar da shi a raha to sannan Allah ta'ala ya ce wa qala allazi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'na aw nattakhidhahu walada وكذلك مكنا مكنا ليوسف في الأرض ولنعل ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الله يتي الله جل وعلا يتي وقال الذي اشتراه من مصر sai wannan wanda ya saye shi daga misra wato daga birnin misra yace qala sai yace limra'atihi ga matarsa akrimi maswahu ki girmama wato ki girmama mazauninsa sa wato ki girmama zamansa tare da mu asa an yanfa'ana muna kauna kauna ya amfane mu wato ya amfane mu akan kula da dukiyar mu da taimaka mana da kuma mu tsoro ya rinka tsayawa akan abin da zai kyautata sha'anin mu aw natakhidahu walada ko kuma ma mu dauke shi ya zamanto dan mu wakadhalika wakadhalika makkanna li yusuf to kamar haka wato yanda muka tsirar da shi daga cikin daga daga akashe shi muka kuma tsirar da shi daga daga halaka a cikin rijiya to haka nan muka tabbatar da shi makkanna li yusuf fil ard haka muka tabbatar da yusuf a bayan kasa walinu'allimahu min ta'wilil ahadith kuma domin mu sanar da shi fassarar wato mafarki mu sanar da shi fassarar abubuwa da suke faruwa wato shine fassarar mafarki wallahu ghalibun ala amri Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa ba abin da yake gagararsa walakin na akfaran nasi la ya'lamun amma mafiya yawan mutane ba sa sanin haka walamma balaga ashuddahu to yayin da ya kai wato ya cika karfinsa shine ya kai dan shekara tsakanin 35 zuwa 40 na hukman wa ilma sai muka ba shi hikima wato hikima a tsakankanin mutane shine sanin abin da yake daidai na al'amura da abin da zai tabbatar da maslaha wa ilma da kuma muka bashi ilimi shine wani ilimi ke bantacce shi yasa aka yi masa nakira wato wani ilimi ke bantacce shine kamar ilimin fassarar mafarki wa kazalika najzil muhsinin to kamar haka yanda muka yi masa sakamako da irin waɗannan ni'imomi to haka nan muke yin sakayya ga waɗanda suke kyautata ayyuka to Allah ya ambaci wanda ya saye shi a Misra wanda ya saye shi da wannan farashi wanda yake arha Allah bai faɗi sunansa ba sai dai ya ce, Allah ishtarahu da wannan sifar wannan wanda ya saye shi a to suna ana faɗan sunansa amma dai sunan nasa yana daga cikin Isra'iliyat suna cewa kamar yadda shehu abdullahi ya ce kufir kai waɗansu kuma su ce futaifar kamar yadda ibn ashur ya ambace shi to shi a misra shi ne al'aziz kamar yadda zai shine ne al'aziz al’aziz laƙabi ne na matsayinsa a garin misra an ce matsayinsa wato kamar magajin gari ne kuma shugaban wato shi ne yake kula da garin da kuma shugaban dogaran shi sarkin misra ga baki daya eh a ba prime minister ba shi dai kamar wato sarkin dogare ne shi kamar sarkin dogare ko kuma magajin gari din da suke cewa almuhim dai shine dai babba a garin misra a garin da yake to yace ma matarsa ita matarsa ana ce mata zaliha ko zulaiha shine ma ma hausawa muke ce ma zulai ko zulai eh, daga nan ne aka ake cewa zulai hmm, to duk wannan daga cikin abubuwan da aka ɗauko daga isra'iliyat amma babu hadisi babu ma aqwalin wato irin su ibn abbas sai dai a cikin irin ruwayoyin muhammad ibn ishaq da kuma a cikin isra'iliyar da suka zo a cikin irin su tarihin tabari ya ce ma matarsa wannan ya ce ma ya ce ma shi da ya saye shi ya saye shi ne ga matarsa sai zamanto limra'atihi yana da ta'alluki da ishtarahu wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi ai ishtarahu limra'atihi wa qala limra'atihi sai zamanto babin abinda ake cewa a larabci tanazu'i yace ma matarsa shi shi wannan wanda ya saye shi a misra ga matarsa wato kamar ya saye shi ne domin ya zamanto bawanta a cikin gida ya ce ma ba tasa ko kuma shi wanda ya sayo shi a misra ya ce ma matarsa sai ya zamanto dai ya saye shi ne a matsayin wato bawan gidan bawan nasa ne ba ita ya sai ma ba ala halin wannan babu abin da yake zai tabbatar mana wanne ne ba wanne ne ba amma dai a ko menene dai ya tabbata cewa ya saye shi ya zamanto wanda zai rike shi ya rinka kula ya amfani wato ya zamanto mai amfani a gare shi ko ma ya dauke shi da ko ma ya dauke shi da wato ya mayar da shi da a kamar yanda yake al'adar mutanen kirki to kun ga wannan ya nuna shi wannan wanda ya sai wanda ya sai annabi yusuf mutumin kirki ne domin ya gane kimarsa domin yana ganin sa sai ya ce asa an yanfa'ana akwai kaunar cewa fa zai amfane mu dan ta taraji ina kaunar cewa zai amfane mu wato zai amfane zama da shi zai amfane mu to ta yaya ku zai amfane mu shine sai yace akrimi waho ki kyautata zaman sa tare da mu saboda ya ga daga annabi yusuf cewa mutumin kirki ne saboda haka wanda duk aka kyautata masa in dai mutumin kirki ne to shi ma zai kyautata shi yasa sai ce mata kyautata masa dan ina kaunar zai kyautata mana to kaga ya nuna mutum ne mai firasa saboda yana da asalin alheri shi yasa ya gane kimar annabi Yusuf to mutum ka gane wato fahimtar dan adam yana zuwa da wani haske daga wajen Allah jalla wa ala wanda ba abin da yake kawo wannan sai bin Allah bin Allah da da sanya alheri a cikin zuci yana daga cikin abin da zai sa mutum ka ga kai tunani akan mutum kuma ka ga mutumin haka yake in kai tunanin alheri da shi sai ka same shi na alheri ne in kuma kai tunanin sharri da shi sai ga shi ma sharri din ne kamar yadda aka ce annab sallallahu alaihi wasallam wato yana sanya yana wato yana sanin mutane da halin da suke ciki kuma ba yana mu'amala da su da halin su ba tare da ya canza musu ɗabi'a ba kamar yadda Amr bin al-As ya ce ya ɗauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai yanda yake karban mutane haka kowa ya yi masa bishasha to kowa matsayinsa ɗaya eh, ya ɗauka haka ke da shi amur bin al'as wato mutum ne wanda yake mai basira eh, daga cikin larabawa ana cewa babu kamarsa da shi da mu'awiyar da mughirah bin shu'ba wajen dabara da sanin mafita an ce da za ka zo ka sanya masa ka kulle kofofi arba'in a ɗaki akwai mafita guda arba'in a daki dukkan kulle su to sai ya samu waɗansu hanyoyi arba'in da zai fita daga wajen hmm. to shi ne yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye mutane wata sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ka fi so a cikin mutane sai ya ce Aisha ya ce a cikin mazafa ya ce abuha mahaifinta ya ce au wato duk abin nan da ake mana ake mana ashe an san matsayinmu ashe duk mu da muke ta ganin duk ana ɗaukan mu duk daidai ashe abubakar shi ne hmm? shi ya ɗauka wato annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yake sakin fuska ga kowa to kowa ma duk ɗaya ne a wajensa alhali ko yana kiyaye mutane kowa ya san matsayinsa to wannan kaga shi ma aziz wato yana da wannan ya yi amfani da firasarsa ya ga alheri tana da annabi yusuf ya san cewar mutum ne wanda yake mai kyakkyawan asali da kyakkyawan tarbiyya wanda kyakkyawan asali da kyakkyawan tarbiyya yana sanya in aka in aka kyautata masa to shi ma zai kyautata wanda duk yake da irin wannan kyakkyawan asalin ba zai zamanto mai manta baya ba a kyautata masa yazo ya zamanto kamar yadda Hausawa suke cewa dan akuya hmm. ba zai zamanto haka ba <laughs> ba haka yan birni suke cewa ba ko <laughs> eh. eh butulu ai wannan hausa ce sahihiya amma dan akuya ai wannan yaren yan birni ne to kaga ganin sa sai yace akrimi maswahu ki kyautata zaman zaman ki kyautata zaman sa tare da mu ina kauna cewa zai amfani mu ko ma mu dauke shi ya zaman to da wato suna ganin wannan yafi karfin ya zama bawa ma kamata ya zaman to dan mu da kuma ishara ne akan cewa wata kila bashi da haihuwa bai samu haihuwa ba bashi da da kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki zai ɗansa wannan al'ada ce wadda wadda take tun a can su ma a cikin shar a cikin a cikin tsarin su a cikin tsarin mutanen kibtsawa suna da tabanni mutum ya dauki wanda ba ɗansa ba ya mayar da shi ɗansa wannan an hana shi a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya ce ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah ka kira su ku kira su da cewa su ƴaƴan iyayen su ne wannan shi yafi adalci wajen Allah ah, sai dai ku kirawo su wato mawali ɗinku mm, da kuma ‘yan uwanku amma kai ku kira su ɗanku kar ka kira wanda ba ɗanka ba ka ce ɗana sai dai ka kira shi wato badaɗi na afuwan wato maula wanda yake kai ‘yan tashi kai masa ni'ima to Allah ta'ala ya ce to haka nan muka tabbatar da annabi Yusuf to a cikin wannan akwai ishara ga cewar yanda Allah yake al'amarinsa na luɗufi kana ganin abubuwa munana za su iya zuwa ma mutum amma kuma sai ka ga wannan munanan abubuwan a cikinsu wata rahama babba ta fito to Allah ya ce haka muka tabbatar da annabi Yusuf a bayan a cikin ƙasa muka kai shi gidan mulki gidan sarauta gidan wanda yake magajin gari wanda zai zamanto za a san shi hmm? kuma don mu koya masa ilimin fassarar mafarki daga cikin abinda Allah ya keɓance shi da shi kenan wato Allah ya bashi sanin wato fassarar mafarki wanda fassarar wannan mafarkin shine zai zamanto sanadiyar wato ɗaukakarsa a garin Misra to sai Allah ya ce Allah mai rinjaye ne akan sa wato ba abin da yake gagararsa yana daga cikin wannan cewa kaidin da aka yi ma annabi Yusuf Allah ya bata shi wanda ƴan uwan annabi Yusuf suka yi masa Allah ya bata shi haka zalika kaidin da su waɗannan ayari na matafiya suka yi na sayar da shi a matsayin bawa shi ma Allah ya ɓata shi sai ga shi ya kai shi wajen wanda yake ba zai tursasa shi ba ya wulaƙanta shi bal ya kai shi wajen wanda zai ba shi a wato ya mayar da shi ma ya zamanto ɗan gida ba wanda yake za a ɗauke shi yaron gida ko baran gida ba to haka Allah yake galiba yake yin rinjaye a cikin al'amarinsa to a cikin wannan akwai ishara ga cewa kaidin da ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ‘yan uwansa ne suke masa tunda duk wani gida a cikin ƙuraishi duk wani gida a cikin makka yana da dangantakar ‘yan uwantaka da alaƙa tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kamar yadda ‘yan uwan annabi yusuf tare da alaƙar zumunci suke masa mummunan kaidi haka su ma ƙuraishi suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mummunan kaidi bisa hassada da ƙiyayya to kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da annabi yusuf a ban ƙasa to haka an Allah zai tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan kasa domin Allah mai rinjaye ne akan al'amarinsa amma mafiya yawan mutane ba su san haka ba don haka ba sa mayar da al'amarinsu ya zuwa ga Allah ba sa mayar da al'amarinsu ya zuwa ga Allah su yi tawakkali haƙƙin tawakkali sai suna waiwaye idan mutum ya yi tawakkalin sai ce to an dai ce dai a yi tawakkalin to gashi nan dai to ka gani wato bai tawakkalin gaba ɗaya ba amma da mutum zai yi tawakkali ga Allah yanda ya cancanta ya tawakkali a gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsaye su fita cikin ba komai su dawo cikin a cike to amma saboda mafiya yawan mutane ba sa sanin cewa wallahu ghalibun ala to Allah ya samu a cikin masu sani da to Allah sannan sai Allah jalla wa ya ce to yayin da ya kai girman shekarunsa sai muka ba shi hikima da ilimi hikima an ce shine annabci wato lokacin da ya kai girman shekarunsa sai Allah ya ba shi annabci wannan ishara ne ga cewar shi annabi Yusuf a cikin yan a cikin yan uwansa su su goma sha biyu shine Allah ya zaɓa da annabci tunda da su ma Allah ya ba su da Allah ya faɗa amma shi aka keɓance aka ce walamma balaga a ashuddahu atainahu hukman wa ilma muka ba shi hikima al-hukum da al-hikma duk ma'anarsu ɗaya ma'anarsu duk ɗaya ne kuma abinda ake nufi da wannan hikima ɗin shine ilimin haƙiƙanin al'amura da kuma yin aiki da abinda yake shine ya komai dacewa da nisantar abinda yake babu maslaha a ciki to ita ce ma'anar hikima hikima ba ilimi ba ilimi ba ne kawai da fahimtar cewar wannan al'amari ya cancanta ya zamanto ne a waje kaza saboda haka wanda Allah ya bashi hikima za ka ga duk abin da zai yi abu ne wanda yake zai kawo maslaha da gyara kuma dukkan abin da yake akwai barna a ciki za ka ga ya guje shi ko da daga farkonsa ya bayyana akan cewa abu ne wanda yake mai maslaha amma in Allah ya ba mutum hikima ya san cewa ƙarshensa ba zai zamanto da maslaha ba barna zai zamanto sai ya kyale shi haka za ku ta gani a cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga za a ɗauka cewar Ka'aba a yanda Annabi Ibrahim ya gina ta haka ya kamata a mayar da ita yayin da aka sami iko amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin haka sai ya ƙyale ta a yanda yan jahiliya suke yace da ba dan mutanen ki su basu daɗe da shiga musulunci ba da na rusa ta na mayar da ita a yanda Annabi Ibrahim ya yi ta amma sai ya ƙyale ta a haka to wannan shine hikima saboda ya san inda a lokacin nan ya rusa ta kamar a zahiri za a ga wannan maslaha ne amma wannan zai kai ya zuwa ga masada barna wajen tafi wannan maslaha to wannan shine hikima shi yasa imamu malik yake cewa faqihi masanin fiqh ba shine wanda ya san cewa wannan abun halal ne ba ko wannan abun haram ne ba shine wanda idan abubuwa guda biyu suka haɗu kowanne daga cikinsu maslaha ne da alheri ya ga wanne ne ya fi alheri ya yi shi ya kyala wanda yake koma baya in barna guda biyu suka zo suka tunkaro sai ga wacce ce wace barna ce ta fi sauki ya karbe ta ya kyala wadda ta fi tsanani to wannan shine wanda yake masanin fito mai fahimta to wannan shine wanda aka bashi ilimin wato ilimin hikima wannan shine wanda aka bashi hikima to abinda annabawa suka zo da shi abin da yake banta da wannan kenan annabawa Allah madaukakin sarki ya ba su hikima shi yasa ma aka kirawo alhukum din a wato aka kira shi annabci a kamar yadda Allah ta'ala ya ce ula'ikal ladina atainahumul hukma wan nubuwa faman yakfur biha fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin alhukm a wannan ayar shi yana nufin wato aiki da hikima din aiki da annabci amma a nan ayar kamar yadda ibn ashur ya ce ma'anarsa alhikma ya ce alhukum walhikma mutaradifani al'ilm kuma wato da wani ilimi babba wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi to Allah ya ce kamar haka muke saka ma masu ihsani wannan ba yana nufin cewar annabci sakayya ne akan ihsani ba annabci annabci zaɓi amma kazalika wannan yana komawa ya zuwa ga dukkan jumullan abinda Allah maɗaukakin sarki ya annabi Yusuf na ihsani cewa ya wato aka jefa ya kare shi daga halaka yayin da aka jefa shi cikin rijiya ya tsare shi daga sharrin kaidin da 'yan uwansa suka yi masa ya mayar da shi ya zamanto alheri a gare shi ya fito da shi daga cikin kurkukun rijiya ya kai shi gida na karimci da ma a cikin gidan sai da aka ce ma uwar gida ba wata ba ba bayi aka gaya ma ba uwar gida aka gaya ma aka ce masu masuwahu ki girmama zamansa tare da mu sannan kuma aka bashi ilimi aka bashi aka bashi hikima to Allah ta'ala ya ce kamar haka muke sakayya ga waɗanda suka yi ihsani wato wanda suka kyautata ma kansu wannan ya nuna cewar duk wanda yake ihsani to ya kyautata zaton cewar Allah maɗaukakin sarki ba zai tozarta shi ba kamar yadda na na Khadija ta yi firasa da annabi ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi Allah ba zai tozarta ka ba kana sada zumunci kana ɗaukan nauyi kana neman marashi ka ɗauki nauyinsa ka kula da shi da sauran dai abubuwan da ta ambata na sifofinsa ne ihsani ku cewa wannan sunnar Allah ce kamar yadda Allah ya yi sakayya ga annabi Yusuf haka Allah yake sakayya ga masu ihsani kuma wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa sha'anin Allah gaskiya ne kuma cewa Allah ya yi halittarsa don gaskiya cewar wanda ya yi ihsani a yi masa sakamako da ihsani wannan yana da abin da yake nuna cewar Allah ya halitta sama da kasa da gaskiya Allah ya halitta sama da ƙasa da gaskiya tunda wannan shine ainihin abin da gaskiya take hukuntawa wanda ya kyautata a kyautata masa amma da wani zai kyautata kuma a mugusta masa ko kuma ba za a kula da kyautatawarsa ba to ko kyautatawa ba za ta tabbata ba a bayan kasa kuma gashi muna gani kyautatawa ita ce take tafi da wato al'amuran halitta saboda haka wannan ya nuna cewar wato Allah madaukakin sarki ya tsara halittarsa a bisa tsarin gaskiya تسنى الله تعالى يجي راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلغ الظالمون ولقد عمت به وهم بها لولا أروى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الله يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه sai wannan wadda take shi wadda shi yake a cikin gidanta wato matar gidan kenan wato sai ta shiga ta fita ta domin ta wato karkatar da shi ya zuwa gare ta akan wato ya sadu da ita almurawada shine ta kai ta komo akan an nafsihi wato ta dauke shi ya zamanto ya miƙa wuya ga kanta ya miƙa kansa gare ta ma'ana dai wato ta nemi ya karkata ya zuwa ga ya lalata da ita kuma murawada din nan abinda ake nufi wato ta ɗauki hanyoyin dabara iri-iri kuma wannan ishara ne ga kaidin mace akan abinda mace take so za ta ita matuƙa shi yasa murawada din tafi dacewa kuma ku duba tsarkin alkur'ani wannan waje ne wanda yake a waɗansu a cikin wurare waɗanda suke basu dace waɗansu wurare a cikin bible idan ana faɗan irin abubuwan da suka danganci aikin alfasha sai ga ana faɗansu da sura wanda za a tsarkake littafi mai tsarki daga gare shi to amma ka duba alkur'ani da irin kalmar da ta zo almurawada shi ne mutum ya kai komo ya shiga ya fita wato ta yi shiga ta fita ta ɗauki dukkan hanyoyi domin ta karkatar da shi ya zuwa gare ta wa ghallaqatil abwab ta kukkulle kofofi nan an kawo da sigar mubalaga wato ta kukkulle kofofi da kyau shine ghallaqa da sigar tad'ifi ta kukkulle da kyau wato ta kasancewa wannan ya nuna ta riga ta gama plani wato sai da ta tsara yadda za ta yi a cikin zuciyarta ga yadda za ta yi ta kukkulle kofofi wa kalat sai sannan ce haitalar to toho ko kuma wato badir to ya rage naka wato a shirye nake kala ma'azallah sai ce Allah ya yi mun tsari innahu rabbi shi haƙiƙa sha'anin shi mai gidanki rabbi wato shugabana ne ubangidana ne ahsana maswaya ya kyautata zamana tare da shi don haka ba zan ha'ince shi ba a cikin iyalinsa innahu la yuflihu zalimu hakika sha'anin fa azzalimai ba sa rabauta azzalimai waɗanda suka yi zalunci ta hanyar ha'intar wanda ya amince musu da kuma ta hanyar aikata laifin zina to ba za su rabauta ba wala qad hammat bihi Allah ya ce wallahi ta karkatu ta yi nufin wato afka ta yi nufi ta yi azama akan ta lalata da shi wa hamma biha shi kuma ya karkata ya zuwa gare ta laula an ra'a burhana rabbi da ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba shi a bari mu karanta karshen aya Allah ya ce kazalika kamar yanda al'amarinsa ya kasance haka yanda Allah ya kissanta mana ya nemi tsarin Allah bai yi ba linasrifa anhu su'a kamar haka ne muka yi masa domin mu kawar da aiki mummuna daga gare shi shine ha'inci ha'incin wanda aka amince masa wal fahsha da kuma aiki mummuna abin kyamata a cikin dukkan wato hankalin dan adam shine aikin zina innahu min ibadina al-mukhlasin lalle shi yana daga cikin bayin waɗanda suke tatattu zababbu a cikin bayin ko kuma kamar yadda ta zo a ɗaya kira'ar inna min ibadina al-mukhlisin lalle yana daga cikin bayanmu masu ikhlasu wannan waƙi'ar Allah ya bayyana mana waƙi'ar da za ta bayyana irin matsayin Annabi Yusuf da irin abin da yake da shi na kamewa da kuma kamalar sifar irin da ta dace da annabawa tun ma kafin annabci wannan ba wai tartibin alwa warawadatu wawu dinnan ba tana yin ba atsafin kissa ne akan kissa ba tana kawo tartibin yadda abin ya faru ba wato ba lokacin da nan ayar ta gabata an ce yayin da ya kai karfinsa muka bashi hikima da ilimi to bayan an ba wai bayan an bashi hikima da ilimin ba an bashi annabci sannan wannan abin ya zo ya faru a wannan ta daga cikin kisoshin da suka faru da shi a cikin wato rayuwarsa a gidan al'aziz shine wanda Allah ya ambata amma can cewar Allah ya bashi wato ilimi da hikima wanda shi shine annabci bayan ya kai wato karfinsa wannan yana da wannan bashi da alaka da lokacin da yake cikin da lokacin da wannan kissar ta faru kan cewa bayan wannan bayan Allah ya bashi wannan matsayi ne wannan kissar ta faru ibn ashur ya yi tambihi kan wannan kuma wannan wadihi ne tun da tarti ambato ba yana nufin kan cewa haka silsilar hawadi haka silsilar abubuwan suka amfani suka afku ba wannan kissa ta faru ga annabi yusuf domin kamar yadda muka ambata Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana yadda Allah maɗaukakin sarki ya kare shi da kuma sunnar Allah tare da annabawa yadda Allah yake kyautata sha'aninsu tun kafin annabci Allah ya ce wadda ta wanda wadda yake a gidanta ba ambaci sunanta ba wannan yana daga cikin sutura alkur'ani ba ma a ce matarsa ba don kar ka ɗauka kan cewa matar aure za ce wannan sai aka kawo da sigar da abin da yake ba za ka yi mamaki ba irin wannan ya faru wanda yake a gidanta don al'ada irin masu irin manyan gidaje wanda ake da bayi wadda uwar gida take nan to a cikin al'adar irin layuwarsu ta 'yan jahiliya to uwar gida sai ka ga kamar yadda ubangida zai zamanto bayi bayinsa mata ya mayar da su sadaka to su ma su maza sukan so su yi irin wannan alakar da su uwar gida sai ya zamanto ta ja wani daga cikin yaran gida wanda ta ga tana son sa ya zamanto kan cewa tana aikin alfasha tare da shi to sai aka kawo shi da sifar yadda zai zamanto an yi mata an yi mata sutura na rashin ambaton sunanta aka ambace ta da sifa wanda sifar nan za a san cewa to ai dama ɗabi'ar su ne irin wannan mata dama sukan yi mata waɗanda suke matan babban gida wato ta yi ƙoƙarin ta janyo hankalinsa kuma a cikin wannan kun ga an yi tambihi ga abin da mace take a kai kuma ambatanta da aka yi na cewa wanda yake a gidanta don a nuna irin fitinar da annabi yusuf ya fuskanta wato ba ordinary mace ba ce uwar gidansa ce kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci saba'atun yuzilluhumullahu fi zillihi wannan mutane bakwai da Allah zai sanya so a cikin inuwarsa yace wa rajulun da atum ra'atun zatu mansibin wa jamal da kuma mutumin da mace ma'abuciyar matsayi da kyau ta kira shi to kaga da aka ce wanda shi ne a gidanta ma'ana yana kasa da ita da aka wannan ya nuna bai nuna matsayinta ba saboda ga kaga zatu mansibin ce kuma yayin da ta zamanto matar shugaba kasan manyan masu mulki in suka tashi auren mata sai sun zaba sun darji. saboda aka kasance wata matar aziz an san cewa wato ba kuma baya ce sima ce saboda aka kaga ta zamanto tu mansibin wa jamali ga matsayi ga kyau ta zo ta kira shi kuma gashe na karkashin ta a karkashin yake saboda haka abinda duk zai sa ya fitunu da ita yana nan kuma ta zo ba shi ne ya neme ta ba ita ta neme shi kuma ita ta ɗauki matakan da za ta san cewar wato duk abin da za a yi an yi kuma da ta zo da ta ƙuƙƙulle ma da ta yi wani abu tintin wanda yake za ta janyo hankalinsa har ya kula cewa ai ta karkata tana son sha'ani tare da shi ba sai ta faɗi haitalak ba bayan ma ta yi wannan sai ta ce haitalak to a shirye nake shi ne ma'anar haitalak ai badir kai ka ɗauki matakin na riga na yi nawa kamar yadda wato wannan ismul fi'il ne bi ma'ana badir wato ka ɗauki matakin da za ka yi ni a shirye nake to sai Allah ya bayyana don a gane matsayin annabi Yusuf wannan yana faruwa a gare shi sai ya ce ma'azallah ina neman tsarin Allah wato Allah ya kiyashe ni ai shi shugabana ne innahu rabbi nan ya kira shi rabbi akwai fuska biyu waɗansu suka ce yana nufin innahu rabbi sha'anin ubangiji na a hasana matsuwaye ya kyautata mazauni na yana nufin Allah kenan sauraka ba zai hayinci Allah ba fuska ta biyu kuma yana nufin shi mijinta rabbi wato shugabana ne to wannan a nan yana zuwa da ma'anarsa ta biyu domin a cikin alkur'ani rabb yana zuwa da ma'ana abun bauta kamar rabbul alami mahalicci kuma mamallaki mai kuma jujjuya al'amarin talikai baki ɗaya. haka zalika rabbu yana zuwa da ma'ana sai yi muta shugaba wanda ake bi to shine wannan ma'anar ta zo a nan. shi ya sa waɗansu da suka tsananta cewa waɗanda lauyoyi da za ka ga sun je suna ce ma alkali my lord uh, ko your lordship ko my lordship cewa wannan kafirci ne wannan gaskiya ƙaramin ne wannan karamin sani ne ai gashi rabbi ya zo ba ana itlaƙinsa ga Allah ba kuma wannan akan su ne su abinda suke nufi da my lord ai suna nufin wato shugabana shugabanci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda zuwa Kisra yace ilahi eh, zuwa Hiraql yace ilahi raql azimin rum babban rumawa ni kira shi azim saboda haka dan an faɗa ka ce my lord ba kana nufin ai ubangiji na ba Allah na abun bauta na ko kadan kamar ta wannan ne kuma kamar yanda yace kamar yanda annabi yusuf dai zamu gani a cikin wannan sura yace uzkurni inda rabbika ka ambace ni a wajen shugabanka ba yana nufin ubangijinsa ba wanda yake bauta ma saboda haka nan da yace innahu rabbi kamar da shaykhul islam ibnu taymiya yace mafi sahi inganci a cikin tafsiri guda biyu innahu rabbi bi ma'ana innahu sayyidi shi shugabana ne kuma yana nufin shi al'aziz wanda ya saye shi shi ubangidana ne ya kyautata mazaunina to ka gani wato halacci shine wanda ya kyautata maka karka ha'ince shi wanda ya kyautata maka karka ha'ince shi to wanda ya sami kyakkyawan asali da kyakkyawan tarbiya da kuma kan cewa Allah ya dasa alheri a cikinsa to shine mai irin wannan shine wanda yake baya mantawa da baya amma wanda zai za a kyautata masa shi kuma daga baya ya zo ya butulci ya zamanto butulu ya akuyanci to wannan ba mai kyakkyawan asali ba ne to dan Allah ya bayyana mana kyan asalin annabi Yusuf sai Allah ya faɗi wannan kisar ya ce ya kuma kawo da ta'alilin da annabi Yusuf yayi na farko da ya nemi tsarin Allah cewa abin ba wai shi ne zai tsare kansa ba shi sharrin mace da fitinar sai dai neman tsarin Allah sai dai mutum ya nemi tsarin Allah jalla wa'ala mutum ya nemi tsarin Allah daga fitinar mace kamar yadda mace ma ta nemi tsarin Allah daga fitinar namiji sai ya ce ma'azalla ina neman tsarin Allah kar ka ɗauka ƙarfinka ne zai hana ka kuma sannan ya faɗi dalilin da ya sa ba zai yi wannan ba cewa ai in yayi wato ya koma yayi aiki da hankali yayi aiki da zuciyarsa ba sha'awa ba kar ya biye ma sha'awa ya duba ya gani fa wannan mutumin ya dauko ya girmama mazauninsa ya ce ma matar ki girmama mazauninsa ki girmama zaman mu tare da shi to wanda ya min haka ta yaya zan ha'ince shi ya amince min in shiga gidansa ta yaya ni kuma zan ha'ince shi to sannan kuma ya kara innahu la yuflihu zalim azzalimi fa ba sa rabauta in ka tuna cewar wannan abin zalunci ne mummunan hanya ce za ka shiga kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta zina da cewa wasa a sabila ta mugusta a hanya to wannan sai ya sanya ka kasancewa babu rabauta akan wannan hanya to Allah ya ce wallahi ta karkatu ya zuwa gare shi ta yi nufin wato afka masa ta yi azama akan ta lalata da shi kaga nan Allah ya rantsi amma dangane da annabi Yusuf sai ya ce wahamma biha a nan wajen akwai fuska biyu na tafsiri waɗansu malamai suka ce wahamma biha laula an ra'a burhana rabbihi ai laula an raha burhana rabbihi hamma biha da ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba da shi ma ya karkata ya zuwa ga ya amsa mata saboda haka bai yi hammu ba bai matsar su a cikin zuciyarsa akan cewa ya karkata zuwa gare ta ba wannan shine tafsirin da waɗansu daga cikin malamai suka rinjaya kamar eh, kamar ibnu ashur a kamar kuma kaunin waɗansu waɗanda suke alqadiyya shi ma ya ishara gare su a cikin ashifa ya kira su almuhaqqiqun tafsiri na biyu kuma shine wanda muka fassara ayar shine tafsirin ibnu abbas cewa ya tsarsu a cikin zuciyarsa karkatuwa ya zuwa gare ta da ba dan ya ga hujjar ubangijinsa ba ai da yayi hammi irin nata amma shi bai karkata irin nata ba shi yasa imam ahmad yace alhammu karkatuwa yin abin da zai ɗarsu a zuci iri biyu ne akwai abin da yake bisa ɗabi'a zai faɗo a cikin zuci sannan akwai kuma abin da zai zama to hadithun nafs kai ta zaccen zuci har ka so mu shirin yaya za ka yaya za ka shine na taɓa ambata mana abin da malamai suke faɗa na maratibul qasd maratibul a khamisan zakaru fa khatirun fa hajisun fa hadithun maratibul qasd khatiran dhakaru fa hajisun hajisan dhakaru fa khatirun fa hadithun nafsu fastami'a yalihi azmun wa hammun kullaha rufi'at siwa al-akhir fa fihi al akwai al wanda zai darsu akwai al wanda in ya darsu yafi karfin kawai abinda kawai zai ɗan wulkita a cikin zuciyarka ne to sannan hadithun nafs ka so mazancen zuci eh nayi ne ko kar nayi nayi ne ko kar nayi so nan sai alham shine ka soma ka rinjayar da janibin yi akan janibin rashin yi to sannan kuma sai al'azmu kai azama ka yanki akan zaka yi to dukkanin waɗanda suka gabata wannan ba a riko da su sai na ƙarshe wanda kai azama akan sai ka yi to ita nata wannan azama ne amma na annabi yusuf shi wannan khatir ne ko hajis ne ya ɗarsu bisa ɗabi'ar rai shine kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zuciyarsa ta zanta masa aikata mummuna ce ba za a rubuta masa ba idan ya barta bai aikata ba za a rubuta masa kyakkyawan aiki to sai suka ɗauki wannan akan wannan cewa abu ne wanda yake babu ɗan adam da baya kubuta daga gare shi wanda yake lafiyayye ya zamanto cewar akwai a karkatuwa da son wato da son da karkatuwa na sha'awa wadda take ɗabi'a ne in dai ba mutum ba ba ba ne. to amma ya istirsali da zancen zuciya akan zai yi to wannan shine annabi yusuf bai ba saboda burhanin ubangiji da ya gani to an yi sabani menene burhanin da ya gani aya Allah maɗaukakin sarki bai faɗi mecece amma ya ga hujja daga Allah wadda ta hana shi ya zamanto ya wannan abin da ya ɗarsa a cikin zuciyarsa har ya kai ya zuwa ga matsayin alhammu irin na ita matar ya zamanto ya yi azama akan ya aikata wato a mummuna tare da ita domin annabawa hatta kafin annabci a bisa sahihin magana an tsarkake su daga aikata kaba'irul dhunub ba sa aikata kaba'ir to mecece wannan hujjar an ruwaito daga ibnu abbas cewa ya ga surar annabi yaqub ne waɗansu kuma suka ce ya ga wato wata aya ce wadda take a fada take sa akan aikata wato aikin alfasha da dai abubuwa da dama waɗanda malaman tafsiri sun ambata wanda alkur'ani bai ayyana kowanne ba abinda alkur'ani ya nuna shine ya Allah ya nuna masa wata hujja tasa wanda wannan ta sarrafar da shi daga aikata alfasha to haka nan wanda suke bayin Allah zababbu haka Allah yake kawar da wato mummuna <clears throat> da alfasha daga gare su su zamanto sun samu kiyayewar Allah da kariyarsa Allah ka kiyaye muka kare subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk